افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون Shin mutanen wannan alƙarya masu ƙaryatawa sun aminta cewa azaba ba za ta zo musu ba cikin dare suna barci sun yi nisa cikin hutawarsu ko kwanciyar hankali?